Haka ne um, ko da shike a Los Angeles din akwai wurare biyu ne da suka kama mutane akwai wani wuri da ake kira Gardina bai da nisa da Los Angeles din. Oh. bisa ga rahoto da muka ji 'yan FBI sun yi bincike na shekaru uku akan wayannan wanda yawancinsu 'yan Najeriya ne da suke damfarar mutane. Hmm. ko da shike wannan ba na farko ba a 2011 an taɓa irin wannan bincike har an kama mutane da dama wato wannan damfara da ake yi kusan kashi uku ne hmm. na farko akwai mutane da suke aiko da wasiku a hmm. gida kamar a matsayin wani su ya mutu suna da dubban miliyoyi a banki suna neman yadda za su fitar da kuɗin nan amma suna so a taimake su a aiko musu da kuɗi domin su samu su fitar da wannan kuɗi To sun damfari mutane a wannan fanni. Sannan na biyu kuma akwai wayanda suna cewa su suna neman 'yan mata mata da za su aura. Mm. Su aiko da hotunan su su aiko da wasiku bayan da sun samu kan 'yan matan sai suna ce musu to suna so su zo ko kuwa suna bukatan kuɗi kaza sai yan mata su aika da kuɗi. To malama Helen me yasa ita hukumar bincike ta FBI ta ce tunda take binciken damfara ba ta taɓa samun ko ta gawurtacciyar damfara irin wannan ba Danin da yasa sa hukumar bincike ta faɗi haka shine in ka duba yawan mutane da aka kama. Mm. Mutane da dama sosai. Kuma in ka duba kuɗin da mutane na suka damfari mutane miliyan shida kuɗi ne mai yawa sosai kuma abun ba Nigerians kawai da suke nan ba wannan ya haɗa da mutane da suke sauran wurare sauran kasashe mm. watakil ma a Najeriya da wayansu kasashe. Mm. To malama Helen irin wannan yana shafar mutuncin 'yan Najeriya musamman a California? Sosai, sosai. Zan iya baka misali. Ni aiki na social work ne, ina zuwa gidajen mutane. akwai lokacin da na buga ma wata mata kofa hmm. da ta gani ta ji accent dina ta ji yadda nake magana ta tatar ni yan Najeriya ne ka san matan nan ta yi hushi daga baya da ta kwantar da hankalinta shine ta fara gaya mini cewa akwai wani dan Najeriya da ya damfare ta shine take hushi sannan malama da kanmu. Mm, malama Helen me yasa Bature ya cika yadda kina ganin me yasa haka halin America kenan Americans suna da wani irin trust yadda da mutum in kake ce abu kaza in sun ce maka za su yi abu kaza to haka za su yi so sun aza kowa haka ne wato kusan kina ganin yana da alaka da al'adarsu ta basu cika ƙarya ba su sai suke ganin kowa ma shakka babu. Wannan aladansu ne, ba su oh. cika yin karya ba. Mm-hmm. In bature ya ce maka zai abu kaza, to lallai sai ya biya yi. Mm. In bai yi ba sai ya damu. Mm. To su suna gani duk mutane haka kamar su ne, aladansu ne. Malama Helin Bako kenan wata 'yar asalin Najeriya to har yanzu kan wannan abun fallasan abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya tuntuɓi wani tsohon ɗan sandan Amurka ɗan asalin Najeriya da ke birnin New York mai suna Ibrahim Ahmad, wanda baballe ya fara da tambayarsa dalilin da ya sa ba a iya bankaɗo damfarar da 'yan Najeriya ke yi a yammacin duniya da wuri sai ya ce. Abin da ya sa 'yan Najeriya suke samun damar yin damfara ba tare da an gane da wuri ba, suna watan shiga mutanen da na farko suka kusance su da suka yarda da su misali ta hanyar aiki a ma'aikatu na banki ko asibitoci da kuma wurare irin waannan da ya shafi ma'amala ta ɓangaren harkar kuɗi sannan kuma na biyu sukan sammaci kamfani da yake watan harka na kuɗi manya-manyan kuɗaɗe to sai su saci email address na wannan kamfanin sai su kirkiro shi akwai hikima wanda ake amfani da shi da ake kira hakin. A yi kutse kenan na kamfanin domin a ibi bayanan su. a yi kuke yawwa na wannan kamfanin. To, in an samu daman ɗaukan wannan imel ɗin, to a sakamakon yin hakan idan saƙo zai shigo wa asalin wanda ya kamata a turawa saƙo da ya shafi wani tarihin kuɗin da yake cikin akawunsa da makamantansu, madadin ya je wajen wancan din ne asalin ainihin akawun sai information din ya zo wajen shi wanda ya yi wannan wuyan